Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin da ɗan gari shirin da ke zamowa na haɗin gwiwa tsakanin murar Amurka BOA da kuma gidan rediyon Bijin FM Sokoto. Sunana Aminu Alhussein Amanawa. A yau shirin na da ɗan gari yaya da zango ne a garin da ake cin kasuwarsa cikin dare wato garin Dange da ke cikin karamar hukumar mulkin Dange Shuni a jihar Sokoto. shi dai wannan gari na dange gari ne na sulubawa kuma yake cike da bin tarihi na sarakuna sana'o'i da ma al'adu karin cika ku da surutu masu sauraro domin hausawa dai na cewa waka a bakin mai ita ta fi daɗi domin shirin ya yi katarin tattaunawa da sarki na sha biyu na wannan masarauta bari dai bakon namu ya fara da gabatar da sunansa to sunana bello usman dange sarkin barin dange mai sauraro zai so ya ji tarihi a takaice na wannan garin na dange to tarihin dange kamar yadda mu muka same shi ga magabata shine dange dai gari ne wanda yake turan kawa ka sarauta tai a halin yanzu ga sadda kuma faru ga da aka cewa mutanen da makwabtanmu mutanen da 'yan uwanmu kuma sun lubawa lokacin da malam shehu ya zo su suka tarbe shi kowa ya san dai kasar hausa ko da shehu tuwa akwai mutane akwai kuma waɗanda suke 'yan ƙasar nan waɗanda suke tare amma akasarin su lubawa na to kuma shi shehu da an taso daga inda ya taso saboda ganin bahilla ce na na turanka sai ɗai sun suka tarbai ɗari bisa ɗari don yan uwansu na mm. suka ba shi goyon baya sadda shi gona ya kasance su nan suka zama wakilai garai a nan gehen akwai gobirawa akwai sarakunan ruwa gani sun gewaye sarkin musulmi yana can sarkin adar sarkin shuni sarkin yakin beji duk waɗannan mutane mm. kakanninsu suka contributing ma shehu usman ya yi samu stalin gijin ƙasar hausa to saboda haka shi yasa da shehu ya zauna dan ɗane muhammadu bello saboda ƙauna da biyayyar su suluba ga ɗan uwansu ba da iko ban mallanta su yake yi to saboda wannan abin yasa su suluba nan sai sun ka roƙa kamar da aka ba mu labari cewa don allah don a ƙara zumunci suna son muhammadu bello ya ba su ɗaya daga cikin ɗayanai su zauna da shi to sai an ka ce muhammad bello sai ya ce to ga mu'azu nan to sai an ka kawo shi dange kuma a lokacin da abinda an muhara a ce dange kamar yadda aka bada labari an ce muna nan dori rundawa runji su suke nan wurin mm. to amma sai ya kasance zaman da suka suma suna zama ne saboda sun luba da kaitowa daga nijar cameroon ina da dabbobinsu suna ratsa nan zuwa wasu wurare na afirka da sauran kasashe to kasan dabbobi in sun yawa za a wayi gari wasu ba su da lahiya sun haɗi abin da aka cewa nan ta haɗi to in suka samu wannan kes waɗanga mutanen da nan dange rundawa kenan su ka sau wannan bisat gare su in sun ka su sai su yanke suna sai da nama to da yake a shanun wannan lokaci an ci suna da yawa an ka sai a surut a surut abin ga nama sai a tasa shi don kadda ya lalace wani kuma in ka wuce ma za ka yi ta jan anguwa na ta wari don an tara naman mm, ya yawa ana gasawa bisa ga wannan karhe to sai an ka ce wani dattijo mai fasaha shi ma barunji sai zaka ce musu kai sun kace manga da shi lalace ko shi haka ku lelaye shi ku lelaye shi ku mai faɗi ku zan shanya shi sai in sun ka lelaye sun ka shanya sai ya ce to abi doge gyaɗa da kowa jak kowa sai a lalata mishi da gishiri sai ya bushe sai a gasa kaji inda kilashin dange ya samu da yake garin dangin ya shafa shekaru kuma yana da tarihi kila da akwai adadin yawan sarakunan da suka jagoranci shi kadan eh ai kamar lokacin kamar da na faɗa maka mu'azu dan bello bello dan shehu usman shi an ka fara kawa sarkin bauran dangina bayan an yi sarakuna irin su sarkin bauran ɗahiru eh, an yi mu'azu an yi hassan dan mu'azu a wajen dai sarki goma sha biyu an kai a halin daga wannan lokaci zuwa yanzu ko wani akwai wanda ka share shekara talatin shi yasa ka gaza ka ga kamar an ce sha biyu ka dibi tun sadda an ka faro da masu tsaya sha biyu wasu yawancin rai sun kai da yawa kuma kuma kuna iya sarautar sarkin musulmi nan dange mutum wajen shidda sun kai sarautar sarkin musulmi su daga nan dange sun kai to daga dange suka hitowa don akwai gidan bello din nan shi ya producing din mu'azu dan bello wanda ya fara sarauta nan kuma da mu'azu dan bello ya gama sarkin baura sakuto ya yi sarkin musulmi hassan dan mu'azu ya yi sarkin baura ya yi sarkin musulmi sa abubakar dan dangina shi an maga takardar sarkin musulmi hassan dan mu'azu kuma ya yi sarkin musulmi kuma da dange hito macido duk yan dangina duk dange suke to ka gani saboda ka ba magana wai muna iya yi ba mu ganin muka yi ma mu a yarimomi ka gane na eh, ka gane ko eh. to shi wannan sunan na baura da ake alakantawa da ita masarautar kamar ina ya samu asali to kamar yadda magabata sun haga mana abinda an ka ce baura ɗin ga hillani biwa nan masu shanu sun lubawa da sauransu to in shekara ta kare ga kaka nan hili aka yi gaba ɗaya sun dawo sai a yi ta shaɗi kasan shaɗi mm. to shaɗi biyu na akwai sharo da muka ce ma sharo shi wannan sandata shi ko ga geza ta mai laudi danya shi ko abinda aka ce mata baura to da an ka tashi tun da shi ba ba sulube na ba ma'azu balle a ce mai arko ko a bashi sunan sarautar sulubawa sai an ce to wacce sarauta za a same sai an ce to ai garin nan baura aka yi wannan sai a ce mai sarkin baura na san a garuruwa da dama da suka yi fice suke da tarihi ba a rasa sana'o'i kila da suka yi fice baya ga kilishin nan kamar me aka fi a wannan garin na dangi to kahin da bayan kilishi don shi kilishi shi a farko kahin dangi ta zama established to bayan mutane sun taho lokacin shi ma'azu dan bello babbar sana'a munan tukane da tuluna duk shi da ka biya kana ganin wuta ta tashi ana gashin waɗannan tuluna shi a babbar sana'a mutanen dangi hausawan dangi shi suka yi don da dangi kuma kilishi suka yi amma dai dangi abin ga tukunya ce da tulu da shantulla so kaji sana'a mu ta biyu ita ce eh, wannan shantulla da tukane sai noma na akwai hausa da daga noma su ma ba mu dogara da koyi ba in ba noman ba lokacin sai kiwon da muka da ke uh, kamar yadda kowane wuri yake a duk yankuna da dama a san ana cin kasuwannin ne da rana ne amma kasuwar dangi da ake ci lahadi da laraba da dare ake cin ta a dalilin da yasa aka cin sa da dare a lokacin da duniya tana lafiya tana zaune lafiya mutanen ƙasanmu manoma na makiyaya na in sun ka tai da swahi wurin kiwo ko wurin noma sai an yi azuhur ko da haka isowa ka ci kasuwa la'asar ta yi sannan masu kawo kayayyaki akwai waɗanda sai sun buge kayansu kamar gero dawa an birbagin nasu dukkan yi waɗannan abubuwan yamma ta yi to ko da aka zakuwa sai kaga ana ta hada-hada tsakanin la'asar to wanda zo kasuwa bai cewa karhe biyar ya tashi tun da ya to hudu don bai sai da komi ba sannan wasu ƙauyukanmu masu bisashe ba su shigowa sai da daren inda suka koro su sai zuwa maraice ta kwanciya ba to kaga shi ya kawo latin shiga kasuwa da wuri-wuri shi ya kawo latin tashi ba wai ana yin shi bane don doka an kai a'a ko da mun ka tashi kalca din mu a haka nan mun ji irin ɗanbinan abubuwan alfajin da ke tattare da ita wannan masarauta da magarin dangin da akwai kalubale watakil da garin yake fuskanta to kalubale da muke fuskanta kamar da kaji na haɗa ma banda na zamani ba mu wani abu banda wanda zamani ya kawo wanda yake kuma kowace ƙasa shi na cikin wannan wannan rashin zaman lahiya yana ciki inda an kaito muna jin wahala da matsuwa ta rashin ruwa to alhamdulillah da lokaci ya taho wasu sun azurta 'yan garin sun yi mana murtsatse wuri-wuri gaskiya maganar ruwa yanzu da sauki dori ko walaya ko na ruwa mutum ya kama dangi ya baka walaya ma hikima masu sauraro saboda lokaci a nan za mu yi sallama da ku a cikin shirin na da ɗan gari shirin da ke zamowa na haɗin gwiwa tsakanin murar amurka da kuma gidan rediyon bijin fm sokoto a madadin kowa da kowa aminu alhussein amanawa da na gabatar ke cewa mu kasance lafiya